wa wa a وصحبه أجمعين وبعد أيومنا شاء أكنكو tsawatan jumada uku ga watan jumada ula hijira 1435 daidai da sha hudu ga watan uku miladiya 2014 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasaru shama'il muhammadiyya wannan shine darasinmu na 29 ko darasinmu na 29 a cikin wannan littafi mai albarka in ba ku manta ba muna cikin babu maja'a fi zahiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yake bayanin dariya sallallahu alaihi wasallam za mu tashi akan hadisin ali aka ne ko ali ibn rabi'a qala shahidtu aliyan an karbo daga ali ibn rabi'a yana cewa na halacci sayyidina ali radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda utiya bi dabbatin liyarkabaha an zo masa da wata dabba dan ya hau falamma wada'a rijlahu fi rikabi yayin da ya dora kafarsa akan mahayin dabba din qala sai ce bismillah falamma stawa ala zahriha da ya daidaita a bayanta akan bayan dabba din qala sai ce alhamdulillah sun maƙala sannan ya ce subhanan lazi sakhara lana haza wa makunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun subhanan lazi sakhara lana haza sarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan wa makunna lahu muqrinin hakika mu ba masu iyawa ne da irin wannan dabba da wannan abin hawa ba don horewar Allah ba wa inna haƙiƙa mu ila rabbina zuwa ga ubangijinmu lamun ƙalibu na masu komawa ne sun maƙala sannan ya ce alhamdulillah salasan sau uku mana ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wallahu akbar sannan ya ce allahu akbar salasan sau uku subhanaka inni zalamtu nafsi sarki ya tabbata gare ka ya Allah na zalunci kaina faghfir ya Allah ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. hakika ba mai gafarta zunubai sai kai Allah madaukakin sarki summa dhahika sannan yayi dariya shi sayyidina aliyu kenan fa qultu lahu sai na ce masa min ayyi shay'in dhahikta ya amiral mu'minin sai shi Aliyu ibn rabi'a sai cewa Aliyu wa ali abi talib me kake wa dariya ya kai amiral mu'minin qala sai ce ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam sana'a kama sana'atu yace na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kamar yadda nayi dinnan nan thumma ika sannan yayi dariya fa qultu zai ce min ayi in da hikta ya rasulullah sai zai jira Ali yace wa manzan Allah me kake wa dariya ya manzan Allah qal sai manzan Allah ce inna rabbaka hakika ubangijinka la ya'jabu min abdihi yana yin mamakin bawansa idza qala idan ya yace rabbi ghfirli dhunubi Allah gafarta min na ya Adamu ya sani shi bawan annahu la yaghfiru dhunuba ahadun ghayrahu ba mai gafarta zunubai wanda ba Allah ba shine sai wannan abin ya kayatar da ubangiji to shine sai manzo Allah yayi dariya wannan hadisi shi ma dai kamar hadisan baya ne yana tabbatar mana da manzo Allah yakan yi dariya mun faɗa a wancan karatu namu cewa galibin abin da manzo Allah ya yi murmushi amma wannan bai kore yana yin dariya ba Ali ibn Rabi'a yana cewa shahidtu aliyan ma'ana hadartu aliyan na halacci Ali ibn Abi Talib utiya bi dabbatin an zo masa da dabba labazin dabba yana nufin da abin da yake tafiya a bayan ƙasa kun ga akan wannan haɗan adam za a ce mai dabba li'annahu ya dubbu alal ardi domin yana tafiya a bayan ƙasa to amma daga baya sai labazin ya zama yana nuna ko dai jaki ko alfadari ko doki ko taguwa ko raƙumi sai zama an ce dabba wannan ake hararowa to da ka otiya bi dabba na an zo mai da ɗayan waɗannan abuwan a hawa ɗin liyar ka ba hadon ya hau sai jina aliyu da ya zo hawa falamma wa za a rijina hufin rikab da ya ɗora ƙabarsa a kan mahayin dabba ɗin. ka san in doki ne ai ka taka me ake kiran shi da Hausa ba siddi ba siddi ya shi ake zama a kai. in shi ake kira lika ba kakko burma ne ni ban sani ba ba to da muna kusa da mahaya doki za su ga wannan da abin da ake dora kafa akai nake nibi ba likaba ake kiran shi ko to da yayin da ya sa kafa shi kan wannan ba ɗin sai ce kala bismillah sai ce bismillah iya nan ya tsaya da haka kai ma in za ka hau abin da ake so ka ce bismillah yayin da za ka hau mota za ka buɗe wani mota bai yake fara shiga a jikinka ƙaba idan ke fara shiga to jikinka dai azan in mutanenmu ne na karkara kai suke fara sawa <laughs> to su kaga yayin da ya zira kan sai ce bismillah kai kuma yayin da ka zira kawai ka ce bismillah sai in ka daidaita ka zauna a kai Falon mastawa ala zariha da ya daidaita a kan bayan dabba ɗin yanzu in mota ce ka daidaita a kanta in babur ne ka daidaita a kan shi an da kaɗa ka za ka hau babur in ka ce bismillah in ka hau ka zauna kuma ka daidaita sai kai wannan addu'a ɗin alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana haza وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wannan ita ce addu'a da ta zo yanzu a wannan hadisi banda ita akwai wata ma اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا بر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السبر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من سوء من سوء المنقلب وكآبة المنظر وسوء المنقلب da makamancin haka wannan ana yin yayin da ka yi tafiya kawo abin hawanka da izinin Allah kai wannan addu'a Allah zai kare ka har ka je ka dawo to wannan kuma ga yadda ta zo in kai waccan tayi in kai wannan tayi sai jina ali da ya zauna sai ce alhamdulillah sun maƙala sai ce subhanallazi sakhkhara lana haza Sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan sakhara lana haza ya hore mana wannan dabba din ko wannan abin hawa din wa ma kunna lahu muqrinina mu ba masu iyawa bane da wannan dabbar ba don horewar Allah ba in kun duba nan ba da malam yayi a kasa ta 227 yace al'aya as-salisata ashar min surati az-zukhruf aya ta sha uku a cikin surati az-zukhruf ita ce wannan subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu sai ce wa ma'ana sakhara lana haza abinda ake nufi da sakhara lana haza ai zallala lana haza almarkaba sa'ab ya hore mana zallala ma'ana Allah ya hore mana shi ya tausasa mana shi wannan abin hawan mai wahala domin in ba don a Allah ba za ka hura kumi ba amma zai ka dan taba ce tsugunna sai ka ɗare ka hanka kuma ka taɓa shi sai ya miƙe in Allah bai hore maka ba za ka iya tsugunar da shi ba yanzu aka baka akuya ko tinkiya aka ce ka kayar da ita a yanka sai ga baka jin wani komai ba wani tsoro za ka kayar da ita sai dai kurin a taimaka ba a rike nan wani kai kaɗai ma za ka iya kayar da ita amma za a kama magi a ce kayar da ita a yanka ta ka rike a yanka ai aiki ne ko masu cin magi ai an sayar da suke yi sai sun wahala ta suke yanka ta sai an sa ta a buhu an dinga babba ta an ga mai mata lilis sannan sai a yanka ta to sai ka duba ga kaga ina girman magi ina girman akuya ko tinkiya ko rago wancan Allah ya hore maka shi wannan ku Allah bai hore maka ba Allah bai hore maka shi ta wannan bangaren ba ta ka kayar da shi ka yanka amma wancan gashi ba ka yanka dan uwan shi amma shi ma ka zaka kayar da shi ka yanka ba tare da ka samu tirjiyar da zaka samu a gurin wancan ba to da haka sai gode Allah dai hore maka wannan dabba din ko da abin hawa yanzu na karfe duk horewa Allah ce Allah bai hore ba zai motsa ba to da haka duk wannan addu'a tana nan dai a ciki in ka kalli yadda mota take yanzu wanda yake gyaran mota ya san yadda kaban mota take kai in ka ga yadda take sai ka ce yanzu wannan abin da muke hawa muke gudu 180 saba'in. sai ga wani dan karbe ne an soka shi nan wanda ya fita nan koya wanda ya goce shi kenan ta ta fita kwanta za ta amma haka za ka hau kai ka ci milamilai kana gudu har ma kana bacci kana gingadi ba ruwanka to don horewa Allah ne Allah ne hore maka abin ka sarrafa shi yadda yake so waja'alahu min qadan lana ya sanya shi mai jayuwa gare mu wa ma kunna lahu muqrinin ay mutiqina ba mu zama masu iyawa ba min aqrana shay'a a larabci akan ce aqrana shay'a ai ataqahu ya iya abin wa qawya alai ya samu karfi kan abin sai a ce a aqrana shai'a ma'ana ya iya abu ya samu karfi kan abin wa ma kunna lahu muqrinin ai mu ba masu iyawa bane ba masu sarrafawa bane ba dan Allah ya hore mana ba ka annahu sara lahu qirnan kamar ya zama masa aboki alqirnu a larabci shine sa'a to ya yanzu da kama raƙumi ka sun kuyar da shi ka kama ka hau Allah ya hore maka shi ka zama kamar sa'an shi ta yadda za ka iya juya shi kai ka ce daidai kake da shi a karfi da tsawo da girma wanda kuma ba haka bane ma'ana ya fi ka tsawo ya fi ka girma ai mislahu fi shidda kwatankwacin shi wajen karfi wa qala ba'du shurrah wasu masu sharhi suka ce ma'anar wa ma kunna lahu muqrinin ai ma kunna mutiqina qahrahu ba za mu iya rinjaye shi ba wasti'malahu da aiki da wannan abu laulam yusakhiruhu Allahu lana ba dan Allah ya hore mana shi ba sun maƙala sannan sai sai jina ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah salasan sau uku wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar salasan sau uku subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah inni haƙiƙa ni zalamtu nafsi na zalunci kaina ma'ana duk wanda ya saƙo ya zalunci kanshi faghfir li ka gafarta min ya Allah fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubai sai kai Allah iya nan sai jana ali ya bada sun mazahika sai ya yi dariya ba qultu lahu sai na ce masa a nan waye cewa ali bin abi talib ne ali bin rabi'a min ayi shay'in da hikta ya amiral mu'minin menene baka dariya ya kai amiral mu'minin anan wasu malamai suka ce masu sharhi suka ce wannan ya gwada lokacin da abin ya faru sai jina aliyu ya zama khalifa domin a lokacin da yake ce mai amirul mu'minina gabani ya zama khalifa sayyidina Umar ake gayawa gabani ya zama khalifa sayyidina Usman ake gayawa shi ma da ya zama khalifa sai ake ce mai amirul mu'minin qala sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi sallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama sana'a yayi kama sana'atu kamar yadda nayi din nan da ya dora kabarsa kan likafa yace bismillah da ya kan dabba ya daidaita yayi addu'a din nan kamar yadda nayi summa zahika sannan shi ma yi dariya kun ga hatta dariyar da sayyidina ali ya ga zan Allah yayi ne wani a gurin malaman hadisi hadisin da za a rawaito akan wata sifa mai riwaya ya ji malamin shi yayi da ya ba shi hadisin yayi murmushi yace shi ma malamin shi da ya ga mai hadisin yayi murmushi shi ma wanda ya ga mai hadisin yayi murmushi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine malaman hadisi ke kira mai musalsal hadisi al musalsal wanda yazo akan wata sifa wanda duk mai riwaya kun ganin sai jana aliyu yayi dariya da ya faɗa da yayi addu'a sai yayi dariya aka tambaye ce manzo Allah da ya faɗa shi ma yi dariya to wala Allah da ka koma kila kana bibiya ka ka tara cikin masu riwaya hadisin shi ma wani da ya kawo addu'ar yayi dariya sai zama ya zo musalsal kenan da dariya domin ganin yadda manzan Allah ne wannan yana gwada maka yadda aka kiyaye aikin manzan Allah din hatta dariyar da yake da aka kiyaye ta yayin faɗa hadisin ba sai sai nace min ayin shay'in da hikta ya rasulullah menene ya baka dariya ya manzon Allah qala sai ce inna rabbaka la ya'jabu ka yana yin mamaki amma mamaki ba irin namu ba za mu fassara wannan da mamaki amma ba mamaki irin nawa da naka ba domin ni mamaki na da naka galibin abin da yake haifar da shi jahilci wani abu ne da nake zaton baka iya ba sai kai sai in ce ka ban mamaki wallahi ai ban dauka ka iya ba kaga me ya haifar da mamakin ban san zaka yi wannan abun ba to amma mamakin Allah ba haka bane ai ba abinda Allah bai sani ba ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma law kana kaifa yakunu da Allah ya sani da haka anan mun saba ta da al'ajab amma irin wanda ya dace da zatin Allah ba irin na ba ba irin naka ba irin wanda ya dace da zatin Allah Allah ya baiwa kansa sanin yadda yake wasu malamai suna cewa la ya ajabu anan ana nabin Allah ya yarda sai suka fassara kalmar al'ajab da laziminta shine yarda domin ai duk lokacin da abu ya kayatar da kai ya baka mamaki to alamar abin ya burge ka alamar abin yayi daidai kenan to wannan tafsiri ne bil lazim amma dai za a tabbatar wa da Allah sifatul ajab yadda ta dace da zatin Allah duk sifofin Allah ba ma kamanta su da namu duk wata sifa da kaji an ce Allah ya sifatu da ita sifa ce fi'iliya ko sifa ce zatiyya an ce Allah yana da ilimi ba irin na mutane ba Allah yana ji ba irin na mutane ba Allah yana gani ba irin na mutane ba Allah yana da hannu ba irin na mutane ba wane yana can rai hannun Allah ba irin wane yana can hannun wane ba domin mai hannun wane daban hannun Allah daban to duk wannan mu dauke su kan yadda ya dace da Allah madaukakin sarki laisa mislihi shay iz qala idza qala idan bawa yace rabbi ghfirli dhunubi Allah gafarta min na. to anan sai Allah ya sai abin ya ƙayatar da ubangiji sai Allah ya mamaki dan me ya alamu shi bawan yana gwada kenan annahu la yaghfiru dhunuba ahadun ghayruhu bawan yana gwada cewa ba wani mai gafarta zunubai wanda ba Allah ba to wannan abu ubangiji yana jin daɗin shi kun ga hatta kenan kai imanin ba mai gafarta zunubai sai Allah wani abu ne mai kyau kuma addu'a ce za ta bayyana haka abin ta ce yanzu akwai wanda suke tunanin wani zai iya musu gafara yana nan kana yanzu in kana bin shi'a za ga kullum abin da suke nema a imma su yadda da su ko ne yanzu zaka ji wajen ce kai ya kuke ta faɗa kuna yin abin da a imma ba za su yi fushi da ku ku nemi yarda a imma wanda kuma wannan ba shi ne abin da ake ne mutumin da baya nan baya tare da kai ya shuɗe ya bar duniya watanni shekaru wannan yanzu me za ka yi bai san me kake yi ba Allah ne zai san me kake yi duk wanda ya riga ya mutu ya mutu sai Allah ya ga dama ya sanar da shi in Allah bai ga dama ba zai san ma ka kira shi ba ko zuwa kai ka same shi a makwancin shi in Allah bai ga dama ba zai sanar da shi ba in Allah ya ga dama sai ya sanar da shi ya dame da ran shi a ce wani dan wani ne zo gurin ka yanzu wannan Allah ya ga dama zai mai haka in bai ga dama ba zai sai bar shi bai sani ba Allah ne za kira a koyo shi a kowane lokaci to kaga maganar cewa wani yana gafarta zai duk ba daidai bane wani wanda yake biyar wasu daga cikin ɗarikun su baye zai ga akwai wannan cewa wani mutum zai iya magafara amma da su kiristoci za ga fada na coci za a iya zuwa kai zunubi ya shafe ma zunubin to kaga duk wannan a gurin musulmai na gaskiya ba mai ta zunubai sai Allah to wannan hadisi mun ga mahallin shahid manzo Allah yi dariya sai hadisin mu na karshe a wannan babin hadisi ne da'if ana Amir bin sa'ad qala an karbo daga amir ibn sa'ad sa'ad ibn abi waqqas kenan qala sa'adun yace sa'ad yace laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama dhahika yawm al-khandaq yace naga manzo Allah ya dariya ranar yakin gwalalo yakin ahzab yakin da aka yi rami shine khandaq khandaq qatar rami irin wanda ake a bayan ganuwa to ya ga manzo Allah ya dariya ranar da aka yi wannan yakin da aka ranar khandaq hatta badan na zuhu har sai da haƙoransu suka bayyana wannan hadisi kamar da muka faɗa bai inganta ba suka ce abin da ya inganta a lokacin yakin Uhud shine sa'ad yi harbi kamar da muka karanta a baya ce kai nace na zahi kuhu amir ya tambayi sa'ad ya yaya manzan Allah yake dariyar qala ce kana ma'ana me ba shi dariya ƙada sai yace kana rajulun ma'ahu tirsun wani mutum ne tare da shi da garkuwa a tirsu a ƙasa ya fassara mana wa huwa ma yustataru bihi abinda ake kariya da shi halal harbi yayin yaki ga wanda ya san da ana yaki da takobi da mashi to mayaka suna ɗaukan garkuwa ta karfe wanda an ka suka da mashi sai ka kare sai mashin ya soke ta ko an ka sara da takobi ka kare to wannan shi kira garkuwa to wannan mutumin yana tare da garkuwa tare da shi wa bi riwaya qaus wata riwaya baka maimakon garkuwa wa kana sa'ad ramiyan wa kana sa'ad ramiyan shi kuma sa'ad mutum ne maharbi ya ya kwarance wajen harbi in ya saita ya harbi da wuya ya kuskure bai samu ba wa kana ar-rajulu yaqulu shi kuma wannan mutumin yaqulu kaza wa kaza yana ta yin haka yayi haka shine yaqulu ay fa'alu min babu itlaqil القول wa به الفعل al-fi'l ma'ana yaqulu ay yaf'alu kaza wa kaza yana ta yin haka da garkuwar sa yi dama da ita yi hagu da ita ya yughatti jabhatahu yana kare dai fuskar shi shi mutumin da garkuwa a hannun shi yana sai ya kare dama yi haka yi haka yana kare ma'ana fuskar shi da wannan garkuwa din fa naza alahu sa'adun bi sahmin sai sa'ad ya zaro mashi dan ya harbe shi shine naza alahu ai naza'a sa'adun sahamun li ajlihi sai ya zaro mashi dan ya harbi wancan falam ma rafa'a rasahu rama yana daga kanshi sai ya harba masa walam yuqti hadhihi minhu yace wannan mashin nashi bai kuskure hadhihi sai nuna goshin shi bai kuskure goshin mutum ba ya alai jabhatahu yana nan goshin shi nan inda yake fuskantar mutum sai sa'ad ya same shi a goshi wanqalaba ar-rajul sai mutumin ya juya ya kiba wa shala bi rijlihi ya daga kabashi shine shala bi rijlihi ay saqata ala aqibihi ya fadi wa rafa rijlahu ya daga kabashi sama kama a harbi mutum ya fadi ya tuntsira idan ya tuntsira sai ya daga kababuwan sama saboda zabi fa zahika annabi sallallahu alaihi wasallam hatta badan da wajizuhu sai manzo Allah ya dariya har hakoransa suka fito qala yace qultu sai nace inji Amir ibn Sa'ad min ayi shay'in dhahika wai me yasa manzo Allah ya dariya wani zai mamaki kila manzo Allah ya dariya ne dan wannan mutumin ya tuntsira da kafarsa ko kuwa qala sai ce min fi'lihi bir rajul ta yadda sa'ad yayi wa mutumin ma'ana aikin sa'ad ne ya kayatar da manzo Allah har manzo Allah ya dariya ta gashi ya kwarance a harbi mutumin yana ta yawo da garkuwar shi da mai hagu da ita amma na bai hana sa'ad ya aura shi ba yana kaucewa shi kuma mashin yana samun shi to wanda ne ba manzon Allah dariya ba wai dan mutumin ya fadi ba ya daga kabashe al'aurar shi ta bayyana ko wani ba wanda yasa manzon Allah ya dariya ba wannan sune karshen hadisi a cikin wannan babi da suke gwada mana annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin dariya babu ma ja'a fi sibati mizahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yake magana yadda manzon Allah yake yin zolaya zolaya an san zolaya ai ka gaya wa mutum wata kalma da dan ka dan bashi dariya ka shiga mai da farin ciki zolaya ake kira ai da Hausa ko me kakaci shi kuma shine wanda na ta kakaci to barkwanci ko to gwara barkwanci barkwanci wani abu ne na ban dariya amma ita wannan mizai shi ma na sanya farin ciki ne almin da abinda zaka yi dai ka ba wani dariya ko ka yi masa wasa to to zolaya tsokana ce ko to mu ce barkwanci eh rigima za ta koma to almim da ya ku gane me ake nibi suka ce almiza ne ka shigarwa da mutum farin ciki ba tare da ka cutar da shi ba A ga in za a yi fada a yi ba ya tashi daga mizahi ka zo ga mutum da katon kai ka ce mai katon kai ai kaga wannan ba za ka ce zole shi da ba sai ku rigima eh yawa amma raha kai wa mutum abin da zai yi dariya kuma ba tare da ta bata mai rai ba shine mai zahiraha an Anas bin Malik an karbo daga Anas dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi raha ma'ana yakan yi abin da zai zai ja hankalin sabban su shiga musu da farin ciki amma duk da haka manzo Allah baya yin ƙarya ba irin raha tamu ba ko irin zolaya irin tamu to an karbo daga Anas dan Malik annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala lahu manzo Allah ya ce wa Anas ya zal uzunaini ya ma abokin kunnuwa biyu kaga wannan mizahi ne raha ce barkwanci ne ai kowa ma kunnan shi biyu ai ka ce mutum mai kunne uku ma sai an je kallon shi to kaga maza Allah ce mai ya zal uzunaini ibara ce da haka abin yake amma kuma raha ce wanda ka ce mai manzo Allah yake nufi da mai kunnuwa biyu ma'ana wanda yake jin abu ya kiyaye wanda ka ce a nan manzo Allah ya zuba tai da kunnuwa biyu tunda kowa kunnuwa biyu yake da shi a babin raha kamar dai yanzu ka ga yaro ne ka ce tafi can da kanka kwaya ɗaya ka ga ba ba wani abu ne kowa ma kanshi kwaya ɗaya ne to wannan shine irin wannan mizahi din manzon Allah yakan yi haka qala abu usama abu usama ɗaya daga cikin masu riwayar hadisi sai yake cewa ya'ani yumazihu yana nufin manzon Allah na mai raha manzon Allah na mai barkwanci shi sa ce mai yazal uzunaini an anas ne malik radiyallahu anhu qala an karɓo daga anas ɗan malik allah ya ƙara masa yarda ya ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yukhalituna ya ce haƙiƙa manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cakuduwa da mu hatta ya ƙula li akhin li saghir har yana gaya wani ɗan uwana dan karami manzo Allah yana ce mai ya aba umair ya kai baban umairu ma fa'ala nughayr wai mai nughayr ya aikata ne nughayr wani tsuntsu ne dan karami ma'ana ɗan tsintsinka me ya same shi me ya aikata me yayi qala abu isa abu isa shine imamu tirmizi yake cewa wa fiqhu hadha hadith wannan hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana yumazi manzo Allah yana mai raha ne wa fihi a cikin hadisin annahu kanna gulaman saghiran manzo Allah yawa yaro karami alkunya ya ce mai ya aba umair yaro ne karami suka ce yayi ne ɗan karami duka bai bai shekaru hudu ko biyar ba dan karamin yaro maza Allah ce mai ya kai baban umairu kaga ya halatta a yaro karami alkunya bari wanda ya girma bai yi aure ba fa qala lahu sai ce ya aba umair maza Allah ce mai ya aba umairu wa fihi a cikin hadisin annahu la ba'sa ba laifi an yu'ti as-sabi an yu'ta as-sabi a baiwa yaro tsuntsu liyal ababi idan yayi wasa da shi ba laifi ka dan ka tsuntsu ko kanari ko aku ko wani tsuntsuri don yayi wasa da shi amma da sharaɗin kada ya azabtar da shi wa inna ma qala lahu nabi sallallahu alaihi sallama manzon Allah ya ce mai ya aba umair ma fa'ala nughayr ya kai aba umair mai tsuntsun ka nughayr yayi li'annahu kana lahu nughayr domin yana da wani tsuntsu da ake kira nughayr tsuntsu ne dan karami mai jan baki yal'abu bihi yana wasa da tsuntsun fa mata sai tsuntsun ya mutu fa hazila al-gulamu alayhi sai yaron ya bakin ciki din shi ya mutu fa ma za hu nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yayi mai raha yayi mai barkwanci fa kare ce ya aba umair ma fa'ala nughayr manzon Allah ya kama gana da da, da sajaki wannan hadisi na ya aba umair ma fa'ala nughayr zamu yi kirga kalmomin shi ai ya daiko ko aba biyu umair uku ma uku fa'ala biyar kenan ko an ghairi shida zamu yi cewa kalmomi shida ne ko harfa shida ne ko wani a makamancin wannan wani malami da ake kira ibn al-qas ahmad ibn abi ahmad in ban manta ba a tabari ibn al-qas ya fitar da fa'ida 60 a cikin wannan hadisi gaba ɗaya majmu'in hadisin yi littafi guda littafi guda saboda ya ji wani mutum yana cewa wai malaman hadisi suna riwayar abin da bai da amfani sai ce yanzu ka duba wani hadisi da malaman hadisi ka rawaito wai manzo Allah ya ce wani yaro ya aba umair ma fa'ala nughay wannan hadisi mai fa'ida shi sai ibn al-qas ya ce yana da fa'ida sai fitar da fa'ida 60 a ciki shi kuma ibn hajar a cikin fatul bari da yizo shi ma sai ya kara wasu akan wannan 60 a cikin fatul bari juz'i na 10 gashi a na juz'i na 10 shabi na 483 ko da tamanin da 84 kitabul adab a cikin bukhari babul kunyati lissabiyi babin da ya nuna ya halatta a yaro alkunya wa qabla an yulada lirrajuli gabanin mutum ma ai mai haihuwa shi ibn hajar da yazo sharhin wannan hadisin aka kawo da yazo sharhin hadisin sai ya kawo wancan abin da ibn al ya kawo ahmad ibn abi ahmad at-tabari ibn al sai ya kawo wannan fa'idoji kuma ya ƙara wasu akai kila ba laifi mu dan ambaci wasu daga cikin wannan fa'idoji da wancan malamin ya faɗa kafin lokaci ya cin mana Ya ce a cikin wannan hadisi fi istihbabu ta'anni fil mashi cikin hadisin yana gwada kai tafiya sannu sannu saboda an ka duba asalin hadisin dan nan an kashi a takaice manzo Allah kawa ya tafi je kai ziyara gidan su Anas dan Malik har ya ce ina za a yi muku sallah mahaifiyar ta ce ga inda za ka yi mana manzo Allah ya limance su ya musu jagorancin sallah akan wata barma da ta dade aka yi ba mata ruwa manzan Allah ya kanta Anas ya koma baya ba Anas ya jere da manzan Allah mahaifiyarsa ta koma baya manzan Allah ya musulmanci bayan an gama sannan manzan Allah ya kalli wannan yaro ce ya aba umair ma fa'ala nughair sannan manzan Allah ya gaisa da Anas dan Malik da dai sauran abubuwa da suka zo cikin riwaya din to cikin hadisin zamu samu wannan fa'ida din sai ce sannan wa fihi ziyaratul ikhwan za ka zama fa'ida kai ziyara gurin ‘yan uwanka, ga manzan Allah ka ziyara gurin Anas da mahaifiyarsa. wajawazu ziyaratu ziyaratul rajul lil mar'ati al ajnabiyya halaccin mutum ya kai wa matar da ba muharramansa ba ziyara amma idza lam takun shabba in ba matashiya bace in ba yarinya bace wa aminatul fitna kuma ko wa uminatul fitna an aminta ba fitina yanzu irin tsohuwa da kuka zauna unguwa daya ta zama kamar kaka a gurinka sai kuma yanzu ka taso ka dari jan lemu ita kuma ka baro ta a can cikin gari to ya halatta ka kai mata ziyara ka shiga inda take ka zauna kaga ba tsohuwa ce amma ga ka duba yarinya karama kyakkyawa ka ce ka je mata ziyara irin yadda <laughs> matasa suke wannan dama in kaga wannan ziyara to ziyara ce da rogon iri in ba haka ba to da haka anan ibnu hajar yace idza lam takun shabba in ba matashiya bace wa aminatul fitna sannan wa taqsisul imami ba'da ar-ra'iyati bi ziyara cikin hadisin akwai abin da ke halat ke nuna mana halaccin shugaba ya keɓance wasu cikin talakawansu ya kai mu ziyara mai unguwa ko dagaci ko ciyaman ko gwamna ba lallai sai ya je gidan kowa ba amma ya halatta ya je gidan wasu daga cikin kamar yadda manzo Allah nan ya zo gidan su Anas wa mukhalatati ba'd ar-ra'iyya zuna ba'd ya halatta ya zauna da wasu talakawa ba da wasu ba tunda nan manzo Allah gurin wasu ya je Anas ma ya ce manzo Allah na yawan cakuduwa da mu wa mashiyul hakimi wahdahu ya nuna halaccin shugaba ya tafiya shi kadai gana maza Allah shi kadai ya je gidan amma ne ya daganta ga yadda ya adalci ko in ana neman ka ajebe ka ai baka tafi kai kadai ba wa anna kasratu ziyara la tanqusul mawadda sannan yawan ziyara ba ta sanya soyayya ta tafi kun san akwai hadisi da yake cewa zurgibban tazdad hubban ka kai ziyara akai yau ka je gobe ka ka buya kada ya zama kullun kana kan hanya to anan suka ce yawan ziyara din baya rage soyayya musamman in ba kana ziyara bane dan kwaɗayin wani abu ai za akwai abokinka da kullun sai ka je gurin shi kullun sai ya zo gurin ka to babu laifi sannan suka ce anan wa fihi mashru'iyatul musafaha cikin hadisi yana mana halaccin yin musafaha saboda a cikin hadisin Anas yana cewa ban taba taba wani hannu mai laushi ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah ya miƙo mai hannu suka gaisa lokacin da ya je gidan su din sannan a cikin hadisin har wayo cikin abin da suke baɗa fi istihbabi salati za'iri fi baitil mazuri ya halatta wanda ya je ziyara yi sallah a gidan wanda ya ziyarta ga manzo Allah ya jagoranci sallah a ciki wala siyama in kana za'iru mimman yutabarraku bihi musamman wanda ya ka ziyara babban mutum ne wanda za a nemi shi. ko kamar manzon Allah ko kai ne manzo Allah ya zo gidanka ai ka ce ai mun sallah anan ya rasulullah to wannan babu laifi wa jawazu salati ala al-hasiri a ciki akwai halaccin yin sallah kan tabarma dan yazo a riwaya manzo Allah ya yi sallah ne akan tabarma wa tarku taqazzuz li'annahu alima anna fil bayti saghir sannan yana mana kada ka ka kyamaci irin wannan abubuwa din duk da gidan da yaro karami amma manzo Allah ya ce a kame tabarma manzo Allah ya yi sallah bai ce kai tunda da yara a gidan nan ba wanda Allah sun mata fitsari ya dauke ta sai manzo Allah ya yi sallah akai sannan a cikin harwayo a cikin wannan hadisi wa fihi fadila li ali abi talha akwai falalatu iyalan abi talha din wanda manzo Allah ya je gidansu wanda manzo Allah ya gidansu lalle mutane ne masu daraja da kima to wannan yana nuna da darajar su sannan a cikin hadisin akwai abin da ke nuna halaccin kama tsuntsu a yi wasa da shi amma yanke mai fifike kai ya tashi ko a sanya cikin keji suka ce domin tsuntsun abu abu umair ɗayan biyu ne ko dai fuka aka cire don kai ya tashi shi yasa wa yaron yake wasa da shi ko kuma yana cikin keji amma da sharaɗin ba za a azabtar da shi ba idan akwai azaba ba ci ba sha to haramun ne amma in za a ba shi ci da sha a kula da shi babu laifi ka ke nan ga wanda zai siyo gada ya ajiye a gida ko jimina ko irin gidan zo da ake tara dabbobi ana ba su abinci ana kula da su ana musu magani wannan bai saba da addini ba amma ka ajiye ba a ciyarwa to hanya ce mutum zai iya shiga wuta da a dalilinta sannan a ciki akwai abin da ya nuna halaccin yaro ya yi wasa da tsuntsu ya ba laifi ka siyo ɗanka tsuntsu ya dinga wasa da shi matukar ba zai azabta shi ba sannan suka ce ya nuna kenan a madina ai ba a farauta haramci madina ba halatta cikin garin madina inda yake haramin ka yi farauta a ciki to amma wannan hadisi yana gwada mana da za ka fita waje ka farauto ka shigo da shi garin madina babu laifi a garin makka ba a yin farauta da haka da za ka je ka farauto a wajen garin makka ka shigo da shi cikin garin makka babu laifi duk wannan hadisi yana gwada mana haka din babu laifi sannan a ciki akwai halaccin yin alkunya ko daga dabba ne kaga tsuntsun aka ce abu nughair aka ba alkunya nake so ba tasgiri mai mai da suna dan karami dan asalin sunan tsuntsun da larabci nughar sai manzo Allah ya tasgiri ya ce nughair to babu laifi dan an yi tasgirin sunan dabba sannan a cikin hadisin zamu ga ba laifi kai magana da yaro karami ku ga manzo Allah nan yana magana da yaro karami wasu suka ce sunan yaron Umar sai manzo Allah ya ce Umayr suka ce alamar ba zai rayu doguwar rayuwa ba to amma wannan dai takharijin wasu malamai ne ala daƙiƙa wannan yaron bai doguwar rayuwa ba shine yaron da ya rasu ta koye wa mijin bata gaya mai ba har sai da ya zo ya ci abinci kaza mun karanta kinsa cikin akamul jana'iz to wannan yaron ne da haka dai wannan ba ba lalle ya zama manzo Allah ya ishara cewa ba zai rayu ba sannan a cikin wannan hadisi har wa yau yana nuna mana cewa babu laifi wanda aka kawo ziyara ya raka wanda ya kame ziyara dan a wata riwaya ma'ana sun rako annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka dai malamai suke ta faɗan fa'idoji cikin wannan hadisi gashi nan imamu tirmidhi ya ka mana wasu mahallin shahida anan da manzo Allah ya ce ya aba umair ma fa'ala nughayr to babu laifi ya zama an yi wa yaro karami wasa da irin kalmomi da suka dace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wannan littafi ga mai san shi zai iya ma'ana samun shi littafi ne da yake bugagge na na same shi ma a cikin internet har nayi downloadin nashi kai ma kana iya shiga ka ka ka, ka same shi yana nan an buga shi dan karamin littafi ne duka bai fi shafi 50 ba ko 40 da wani abu in kuma kana da fatahul bari fa'idojin wannan hadisi da ya kawo su ya kuma ƙara kai kamar yadda na gaya mana cikin juz'i na goma ina ganin na tabi bai haza saboda hadisin da yake gaba eh? sunan littafin bari in duba mana mu tsaya anan saboda hadisin da yake gaba yana da yawa sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu rana ita yau sai mu ɗora sunan wannan littafi girratu dar'i a afuwan. ba shi bane she wannan wani littafi ne daban sunan shi juz'un fihi fawaid juz'un fihi fawaid hadisi abi umair in ka je cikin internet ka rubuta fawaidu hadisi abi umair na imam abul abbas ahmad ibnu abi ahmad at-tabari al-baghdadi ash-shafi'i wanda aka fi sani da ibnu al yaron shekara ta ɗari uku da talatin da biyar cikin karni na hudu kenan in ka sa fawa'ido hadisi abi umairin zai kai ka zuwa ga littafin a cikin maktaba waqfiya ma za ka same shi abinda yake na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik